قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ku ƙone shi da wuta don taimakon gumakanku da ya rushe su ya kakkarya su in har za ku yi masa uƙoba mai tsanani